Wai menene ne? Ya za ki dinga mun kuka a cikin mota? Ya kamata mu koma mu taimaka wannan mata mutum fa muka kashe ba dan fa ba. Me yake damun ki ne? Kin san cewar yanzu idan muka tsaya muka ce mun dauke ta mun kai ta asibiti. Mu je karshe dai hukuma ce za dole sai an nemo dan sanda a cikin harkar ko? Karshe mu zo mu ne a hannu kike so? Da haka babu wani tsaya da za mu wucewa mu za mu yi wuce mutum. haba mai gida kada ka biya masun zuciyarka in muka haka ai mun aikata zalunci kuma wallahi Allah ba zai kyale mu ba haka wai wallahi ba zai lallai mutane sun jawo wa kansu musu sun tari bala'in da ba za su iya tarewa kansu ba na yi alkawari zan kashe rayuka da yawa domin ɗaukan fansa ina tare da ke uwa dole ne mu ɗaukansa mu kau da duk wanda ya katse mana farin ciki kada ku sa ɗaukar kanka a kan shi saboda za ku iya cutar da wanda abin bai shafe shi ba. Kiwon shiru! Jiyo bakin ki mai zani. In ba haka ba zan iya datse alaƙar da kake tsakanin ke da mu. wannan ai wulakanci ne me fito da ke daga cikin mota bayan kin san cewa tafiya ni. a gaskiya har yanzu ta ba ta yadda da hukuncin ok kina son ki nuna min ni ban san me nake ba ko kuma wa'azi zaki mu to bari in gaya miki wallahi na bi ki alhinin buge wannan matar da amma abin da nake gudu idan har aka tabbatar da ni na san ni dinnan ni na kaɗaita to wallahi al'azimu na shiga uku cikin ba. Me zai sani dariya? In ban da ɗaukan fansa. Kawai na riga na yi alkawari da cewa duk wani ɗan adam da ya zo bakin kogin nan. A bakacin ran shi. Ban fahimci me kuke nufi ba. Ai na san ba za ki taɓa ganewa ba. Ki je bakin kogi domin ki gane wa idanunki. gawar bulli adamu ce tana nan tana ta yawa. Na riga na yi alkawari ba wanda ya isa ya zo gurin kogin nan kogin da ruwan nan ya yi amfana da shi duk wanda ya zo da babba da yaro da tsohuwa da yarinya ta sai na ɗauran ku <laughs> ka motsi da kafar ka ki ka gode wa Allah da ya tsira da rayuwarka na gode wa Allah amma me faru da ni ban ba illa abu iya abin kuka har hawaye. soja baya kuka. Sannu da shi kawai. Sannu na Salisu ya aikin. Ah, alhamdulillah ga shi nan muna ta gobar da mutane. Ai dama sai dai Chairman wato yau na ɗauke da wani labari mai ban ta'ajibi da al'ajabi hmm. wallahi ciyaman ya taɓa zuciya ta fiye da yadda waka tunani wato yau bayan na dawo daga aiki eh. sai na biya ta bakin rafi dan ji sanyi kuma dan wawanke jikina haka babban al'ajabi kawai sai na ga wata budurwa a bakin ruwan rabanta mutum rabanta kifi <laughs> hawa salisu da Allah wannan wani irin zance ne mai kama da almara akwai da muna yara ana zancen mari babban kifi a maliya to zance ne kawai na mutane dan ban taba ganin wanda aka ce ya ya ga mari babban kifi ko ka taba ji shi eh ba labari aka ban ba ba kuma a ruwan maliya na ganta ba a cikin kogin wannan garin da ido na wallahi ba labari aka ba to na ji wace irin hujja za ka mata zan gamsu da ita eh, eh a matsayinka na dan jarida gaskiya ne ya kamata a ce na zo da hujja kuma na san hujjata ba za ta wuce hoto ko kuma ɗauki maganarta ta a na'ura ta ba to yanzu ka ɗau wutar nata an samu akasin haka sakamakon na yi ƙoƙarin ɗaukanta sai kuma ta zama mutum to ka yi magana da ita ban yi magana da ita ba tsoro da firgici ne suka <laughs> ai fa gashi na alama firgici kake salisu shawarar da zan baka ka yawaita addu'a saboda aljannu suna neman su bude maka ido ka je kai ta ayatul kursiyu yawwa mu shiga dai wani zancen ba dai wannan ba mu bar wannan zancen da Allah to kenan ni zan wuce to Allah ba da sa'a ba da sa'a a ka je kai ta atul kursi ka dan a ce kake wallahi <laughs> kai ba babban kifi ki mai da ran bil adam sai ka ce ran shi ko kin manta da nasiyar da mahaifiyar mu ta ban mana kafin mutuwanta ta shamsiya ki iya bakin ki, wannan shine kashedi na ƙarshe da zan miki idan kuma baki ji ba to ki ji rana ki sako ya kamata mu ɗau mataki kan yarinyar nan saboda na lura kanta rawa yake gaskiya ne yar uwa shamsiya dai yar uwanmu ce amma ba ta da burin da ya wuce ta tona mana asiri ni abin yana bani mamaki hai ƙarya take ta makara wannan burin nata ba zai taɓa yiwuwa ba duk wanda ya ce yana so ya wasa da wuta to a nuna mishi murhu na fuskanci tamsiya. tana wasa da ranta. Shi yasa take tallar ranta a wajen waɗanda suke waso son rayukan mutane. Yanzu a matsayinki na babba, menene shawararki? Shawara ta bata wuce mu kauda shamfiya ba, mu hana ta shakan numfashinta, mu kauda ita daga iskan duniya. Ina ganin wannan shi ya fi dacewa. tserar da ran nata lokacin da take tunanin ta tsira mu kuma sai mu fara mata salisu tun ɗazu muna zaune muna hira amma kai har yanzu baka ce ala ba tabbas ne ma abin ya ba wani mamaki ka duba irin surutun salisu a ce ya zo ya zauna ya yi shiru haka ba abin mamaki tabbas zuciyata tana cike da mamaki idanuna sun gane min abin da ban taɓa gani ba a rayuwa ka irin abin da nake gaya maku me ke faruwa kuma me ka gani fitar da zan wai in je in kira ka in zo in nuna ma abin da ke faruwa ni na zo na tarar da an ci kifi da faranti a wurin plate so fitar da zan in je in dawo in gaya maku me zuba wannan al'amarin babba ne ba zo mu je ka ga kuma cikin ɗaki abin da ke faruwa me ya faru ne abin so dakin nan ɗazu da na fata fa kace kace ki inda ka san kasuwa amma yanzu da ka fita haka kafin in dawo in shigo mu kawai sai in ga guri ne ci to na ji zo mu ci zo mu je ka ci hankali na ya tashi matuƙar da na ban ka kada ka yarda cikin yanayin sauri domin daji ne yana da abin tsoro shi yasa da na dana duba ban ganka ba hankali na ya tashi akwai wani ruwa da ya raso a cikin daji ne akwai isa halittu rabin sintin rabin su kifi saboda haka ka daina yin nisan zango a cikin su akwai inda idan suka yi ba da kai za su hallaka ka hakika babu wani abin da nake kai soja kada ka yi wasa da rayuwarka